systems in place to investigate and to take sanctions. And this is uh, resolved. So on our side, there is a full commitment to do that. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu sai ku yi mana ahuwa domin muna fuskantar tangarɗar injin. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a kan kudirin kasafin kuɗi da 'yan majalisa daga jam'iyyun ƙasar suka amince da shi, wanda ya kawo ƙarshen takaitaccen rufe ma'aikatan gwamnati da aka yi tare da ƙarin biliyoyin daloli domin a gudanar da ayyukan cikin gida da na jin ƙai da kuma na sojoji. shugaba trump ya sa hannu a kan kudirin ba tare da bikin ba bayan samun amincewar majalisar dokoki ta ƙarshe da safiyar jiya juma'a jami'an fada white house sun ce rashin yin ɗan ƙwarya kwaryen bikin rattaba hannu akan wannan kasafin kuɗi manuni ya ce cewa shugaba trump bai ji daɗin ƙarin da aka yi a kasafin kuɗin a ƙurarren lokaci ba wanda zai ƙara faɗin wagegen giɓin kasafin kuɗi da amurka ke fama da shi a halin yanzu da sanyin safiyar jiya juma'a 'yan majalisar wakilai suka kada kuri'a inda 240 suka amince da kasafin yayin da 186 suka nuna kin amincewa tun farko 'yan majalisar dattawa sun ki wato sun amince da kuri'a 71 a kan kuri'u masu adawa 27 'yan jam'iyyun republican da na democrat duka sun yaba matsaya da aka cimma akan wannan kasafin kuɗin. shugaban amurka donald trump ya hana fitar da kasidar da 'yan jam'iyyar democrat suka rubuta da ta bambanta da bayanan kasidar da jam'iyyar republican ta rubuta tana zargin hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi da yin ba daidai ba a binciken da take gudanarwa da ya shafi katsalandan da ake zargin rashi da yi a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 a cikin wasiƙar da aka fitar jiya juma'a mashawarcin fadar white house don McGann, ya ce Trump ya shaida ya tsere shawarar cewa ba zai ba da izinin fitar da kasidar da jam'iyyar Democrat ba, sabili da takardar ta kunshi bayanan sirri da dama musamman ma waɗansu sassa da bai kamata a fitar da su a bainin jama'a ba. A cikin wasiƙar da aka rubuta ga shugaban kwamitin tattara bayanai na majalisa David Nunes, an buƙaci yin gyara a kasidar kafin a fitar da ita. Makon da ya gabata, shugaba Trump ya ba da izinin fitar da irin wannan kasidar da jam'iyyar Republican ta rubuta. inda ta yi zargin hukumar FBI da karɓar takardar sammaci ba bisa ƙa'ida ba ta sawa Carter Page ido wani tsohon mai ba ofishin yakin neman zaben shugaba Trump shawarwari inda ake bincike kan dangantakarsa da Rasha. A halin da ake ciki kuma fada White House ta tabbatar jiya da yamma cewa wani ma'aikacinta na biya ajiye aiki bisa zarginsa da cin zarafi a cikin gida. Kakakin fada White House, Rasha, ya ce mai rubuta jawabai David Soreson ya yi murabus jiya juma'a kwanaki biyu da suka shige wani babban ma'aikacin fada white house rob porter ya sauka daga mukaminsa bayan da tsofaffin matansa suka yi zargin cewa ya ci zarafinsu soresan ya musanta zargin wanda jaridar post ta fara bugawa jiya tsohuwar matarsa ta shaida wa jaridar cewa ya rika tada mata da hankali da kuma gallaza mata a lokacin da suka yi aure auren da basu jima ba suka rabu To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar wasan ƙwallon gora ta ƙanƙara ta haɗin gwiwa da Koriya ta Arewa da ta Kudu na daga cikin waɗanda za su fafata a gasar wasan Olympic ta hunturu da ake fafatawa ƙasar Koriya ta Kudu a yau yayin da ayyukan diplomasiya kuma suka mamaye buɗe wannan gasa. An buɗe gasar ta shekara ta 2018 ne jiya Juma'a da faretin 'yan wasa da suka hada da 'yan wasan Koriya ta Arewa da ta Kudu waɗanda suka yi maci tare a bayan tutar haɗin kan Koriyawan mai launin rawaya da fari. Ana kyautata zaton shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in zai ci abincin rana da wakilan Koriya ta Arewa da suka hada da Kim Yo-jong kanwar shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Kim Yo-jong ita ce ta farko a zuriyar da ta daɗe tana mulkar koriya ta arewa wadda ta ziyarci koriya ta kudu tun bayan yakin koriya wanda aka gwabza tsakanin shekara ta 1950 zuwa 1953 wani lauyan kasar wani lauyan kasar kenya da aka ta saƙe zuwa canada farkon makon nan bisa zargin cin amanar ƙasa yana kalubalanta wato kurarsa daga kasar da kotu ta yi yana kuma neman a bashi izinin komawa kasar ta afirka yayin da yake jaddada cewa halattaccen shugaban kasar wato shine madugun adawa raila odinga ba shugaba duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na a ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani. Mai zama zarki Allah, malamai akwai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama zarki Allah, malamai akwai Allah, fara da sunan Allah madogara. Allah Allah shi ba mu kawara madalla farata nan gauna mu zo uzumano sun tashi dai taragunan tangalewa ya gaba daya ja malamin na da zance. To jama'a barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na bari ya huce a wannan safiya ta Asabar tare nake dai da gogan naku. Salamu alaikum Malam Iro. Amin wa alaikum salam Usmanu ya sanyin nan. Wallahi akwai shi sai a hankali. <laughs> Gaskiya sai a hankali wannan sanyi. Wallahi wallahi. Abin ya ki tafiya ya zauna ya yi ya mana zaman daram. Ya yi gaba ya yi baya ni abin da ya fi ban tsoro ma wannan in aka yi ɗan ruwa ruwan nan sai zo ya zama kankara kaga ana zamewa. dole na su eh, wallahi <laughs> do sai ka ji kai zaman yan bori dubar <laughs> gaskiya ne dole na nemo ta amu amu na nemo irin takalmin nan mara me rashin santsi ta kasa din nan wanda suke ce dan mm, non slippery din nan boot kenan boot din nan da kasan shi kurzu kurzu Eh, eh. in ba haka ba <tsk> maza za su sha wuya mm, gaskiya ne <laughs> eh, dai, to mala wannan wakar da na ji eh, lambala ne ko lambola lambala wali ba eh to ya mm. take kuma sarkin wakar kasar ba? Oh, Tangali. Har yana nan yana waka sosai wallahi. oh yana da rai ma? Yana nan da ransa. to sarkin wakar Tangali. Yana nan da ransa ma da nan gaba za ka ji akwai wata waka wanda yi ma Talban Gombe, wato gwamnan Gombe na yanzu kenan Na gombo ah. Ka tabbatar da cewa dai har yanzu. Eh, tunda inda har yawa dan Kwambo to yana nan kenan. Eh, a inda yi wa dan kwan bayar lalle yana nan yana waƙa ke ya gare <laughs> to Allah ya samu dace to to barka ka fara mika gaishe gaishen ne ko mika to barin barin fara to da yake na fito da su yawwa bismillah dan bin gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga masu sauraron mu shaabu mai blouse kofar gabas faki tare da isun hundila faki sai sarkin faki Alhaji Jafaru Aliyu muna mika bin gaisuwar gaisuwa zuwa ga mai sauraronmu mm. wato hajiya asabi alhaji haruna bibiwa tarmasuwa da hajiya sumaye da hajiya gogo jimata alhaji ardo da rumfa a ashaka mm. sai wannan gaisuwar kuma zuwa ga mai mu umar bello modibbo wuro biriji karamar hukumar akko a jihar gombe mm. wanda wani bafulatani ne wanda ya kuma da wani labari na ari ari dan Oh, yanzu eh, haka akwai shi a ƙasa? Yana nan a ƙasa ke <laughs> eh? Daga ka karanta labarin kasan cewa ba fulatin ne eh. Dan mun gaisuwa zuwa ga Sade Sa'idu Daura sai gaisuwa zuwa ga mai sauraron mai nasara nasarawa Funtuwa sai gaisuwar Yusuf wato Garba Dauda bin Affan unguwar jaji a Potiskum tare da wato Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar nan ta murya jama'a jihar katsina sai ɗimbin gaisuwa zuwa ga abba sa'ad mahuta da fatan kuna nan lafiya ga ɗimbin gaisuwa nan zuwa ga iyalan Malam Muhammad Inuwa Sa'id Maina Maji da kuma iyalan marigayi Alhaji Adamu Abdullahi Bishi waɗanda a jiya Juma'a suka yi auren 'ya'yansu mm. Kabiru Muhammad Inuwa wanda aka fi sani da Kabiru da Hawwa'u Adamu Abdullahi wanda aka fi sani da sunan mm. mai jidda Allah Ubangiji ya sanya alheri. Ga wata gaisuwa nan da fata alheri da kuma ta murna mm. zuwa ga wato cp controller na, na prison kenan mm. gimba mano dumbulwa wanda aka masa ƙarin girma mm. daga mukaminsa na dcp zuwa cp a kimanin makonni biyu da suka shige hmm. Allah Ubangiji ya taya shi riko. Muna nika dimbin gaisuwa kuma zuwa ga 'yan kungiyar murya talaka waɗanda suke gudanar da babban taron su hmm. a Kwantagora da fatan Allah ya sa a yi taro a gama lafiya. Amin amin. Usmanu gare ka. To ni ma zan fara ne da sakon taya murna na aure da za a daura wa abokiyar aiki Safinatu Sada dangi wanda ta Amarya Amarya yawa za a yi shi. Amma mun sani da yau da waka amarya muka ji ba. Shi ne za mu yi mata na ban gajiya. Ma ban mu makara ba. Eh, ma mata na ban gajiya. <laughs> Eh. <laughs> Allah ya kai mu. Wanda za a daura shi ranar 16 ga watan nan na Fabrairu kenan wuraren Juma'a mai zuwa ko? Ranar Juma'a mai zuwa. Yawwa in Allah ya kai mu za a daura da karfe uku na rana a Hambalu Hall a unguwar Alkali a jihar Katsina. Sai mu ce ba da zaman lafiya. Amin sun ma'amin matuƙa raba. Eh takalmin kaza. Eh. <laughs> to wale Ira sannan akwai sakon ta'aziyya da nake son yi amfani da wannan dama mu mika na wani mm. shahararren dan jarida Mahmud Baba Ahmad wanda mm, Allah ya yi rasuwa jiya wanda kuma tsohon dan jarida ne sananne a kasashen mu musamman na Hausa musamman eh. duk wani dai Bahaushe ya san gaskiya ne mm. ya ba da gudunmawa sosai tun daga NTA ne FRCN duk ayyukan shi har inda ya bari kafin barin shi duniya a liberty radio ne yake aikinsa to sai mu ce allah ya ji shi da rahama amin sun mama allah ya sa ya huta kuma allah ya bada hakuri eh, wurin shekara 74 ah, eh, ya rasu yana wurin shekara saba'in da hudu ne yanzu haka sai mu ce allah ya mm. gafarta masa yawwa sannan akwai kuma wata gaisuwar ta'aziyya din ta alhaji yusuf buratai baban ah, babban hafsan sojin najeriya wanda shi ma allah ya masa rasuwa wanda shi ma tsohon soja ne yana cikin yan mazan jiya da suka yakin duniya na biyu sai mu ce allah sarki gafarta eh. masa Allah ji kansa Allah sa ya huta shi amin amin to yanzu malam idan zan shiga gaishe gaishen inda zan fara da malam Musa mai wanki da guga a can Lafiyar Road a Kaduna da kuma Hajiya Jummai Bugaje mai sauraron mu ce sosai <laughs> sai mm. malam Duro na Karan Jaba san akwai gadar Jaba to kullun sai na ce gara gara <laughs> to Karan Jaba da kuma matarsa Kadi sai mu ce mm. muna musu gaisuwar fatan alheri Allah ya sa an waye gari lafiya sai kuma mu mu lulaka mu shiga shafin mu na majalisar facebook ta a bari ya huce inda sakon gaisuwar fata alheri zai je zuwa ga usman muhammad maiduguri da adamu gosho da kuma muktar kumasi sai ahmed bello da naziru agama sai kuma tijjani e musa gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga muhammad sani jalam da kuma salis jibril musa sai gaisuwar fata alherin zuwa ga man bello da kuma abubakar egiwa gaisuwar fata alherin na bari ya huce zuwa ga asma usani muhammad da muhammad bin umar da kuma usama muhammad da hassan isa talba sai isa musa garko da kuma Awal gombe da baban gida biji sai 'yan warkoki guda biyu da ke hannuna na karshe akwai hmm. gaisuwar fatan alheri na bari ya wuce zuwa ga obali mu'azu hadeja da abdullahi muhammad sai akibun kwankwasiya da kuma hajiya aisha maman sadiq sai usman muhammad usman da umar bello daga ƙarshe gaisuwar fatan alheri na bari ya wuce zuwa ga bala baba sambo da dini haya lasanawa da shekarau salisu da nura musa inda da inuwa muhammad da kuma nabila muhammad inuwa sai in ce su ne da suka kammala a na yanzu malam iro sai in ce dan latsa mana ɗaya mu yi. to duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karuwa duba ka hangalin matar haure ya saboda karuwa duba ka hankalin matar haure ya dagu saboda karuwe. Ku duba ka hankalin matar haure ya dagu saboda karuwe. Ku duba ka hankalin matar haure ya dagu saboda karuwe. duba ka hankalin matar haure ya ko saboda karwe. Ku duba ka hankalin matar haure ya ko saboda karwe. Ku duba ka hankalin matar haure ya ko saboda karwe. matasa samari san wewe da kwaya. Karuwe tunu ga samari san wewe da kwaya. Karuwe tunu ga samari san wewe da kwaya. Karuwe tunu ga samari san wewe da kwaya. ga samare shaurewe na kwaya. Karuwe sun ga samare shaurewe na kwaya. Karuwe sun ga samare na kwaya. Karuwe sun ga samare na kwaya. Malam Iro kai dama ka ce yana na yana ci gaba da waka. <laughs> Eh, <laughs> yana na yana ci gaba da waka bambala ba. Eh bambala gaskiya waka ta yi daɗi sosai kan mm. sai mu ce to Allah ƙara lafiya da basira. Akwai wannan labari da na ce maka eh, karanta dai ka san bafulatani ne wai yana so dai ya ce dai labarin na ya shafi dan eh. kanuri ne wato barbari. Sai ya rama. eh wato sai ya rama to amma ka karanta shi ma kana iya rama kan shi To, jifa ya dawo kan mutum kenan. Eh, kasan cewa dan uwa ne. <laughs> Eh, dangi. Mm. <laughs> To, ina jin ka. Yawwa, to, kamar yadda nace wannan labarin Umar Bello Modibo Wuri Biriji a mm. karamar hukumar Akko a jihar Gombe ya aiko da ta yace labari ne mm. na babarbari mai suna Ari wanda ya je kasuwar Fulani da niyyar yin damfara. Shi dai Ari bayan da ya isa kasuwa sai bai tsaya ko ina ba sai ga gaban masu sai da kura da nono mm. Zuwan sa ke da wuya sai yasa aka masa damu aka bashi ya ca kaje wai ya ce wai zai rubuta ya sha ne sai ce ya ca eh, ya ca a ah, to eh, an samu wani mm, abin nan eh, ya ce to daga nan kawai sai Kicin gida da bishiyar da ya zauna ta mm. kawai sai bacci mai nauyi ya dauke shi gashi akwai masu irin sana'arsa ta Sani. da mhm. damfara a cikin kasuwar mm. yana bacci sai wani ɗansa ne ya sar ya caje ɗan kuɗin da ke jikinsa kaf ya mhm. ɗauke su ba ba shi ko sisin kwabo ba shi kuma arabe tashi ba sai da yamma ta yi lokacin da ya tashi ma kasuwa ta fara watsewa oh. ya sanya hannu aljihu ya ji babu ko sisin kwabo da ya tabbatar an masa sane ne sai ce bari dai ma kawai ya mai da kansa kamar mahaukaci eh. watakila za a taimaka a sanya sha mota zuwa ya koma garin su eh shi kenan kawai sai fara ihu yana zage-zage da jefe-jefe a cikin kasuwa kasuwa eh, ya haukace shi a kasuwa akwai irin masu ba da maganin mahaukata din nan ya sa aka damko shi eh. aka daure shi aka kai shi gidan mahaukata <laughs> aka fara yi masa magani da aka hure yaji a hanci sai ce ari ne fa baka gane ni ba ko na zo sata shine shine kuka kama ni wai na hau kashi <laughs> wai wa gane ji shi shi hanci ya dawo da eh, hankalin sa dai ne fa ba ku gane ni da ba abin da zai ce muka ce ka san a maganin hauka hadda tsabga to sai kuma na ji an ce shi yaji ya ma ga matsabga shi na shi subhana awa <laughs> ah, ya ji hanci hanci ya sha yaji ai kaga ko dole ce ari ne to ah, amma kuma hausar da yake fita bakin ka anya ba dangi ne wannan abu ba a ah, ai kai ma daga ji ka sani anya ya juya ma ina ga kai kanu da yanzu ka ji ya haukashe ya haukashe shi eh, gaskiya gaskiya akwai <laughs> akwai ayat tambaya <laughs> Akwai eh. wani labarin ma wani wani dan eh. gajeren labari. Yau ba ni ba ba ka dan gajere. Eh. Wani mai saurare rubuta mana ya ce wani dattijo ne zai tsallaka titi sai ya nutsu sosai tukunna mm. ya duba ya duba kowane bangare bai ga mota ba. Mm-hmm. To amma duk da haka dai ya duba bai ga motan ba baya yadda mm. ya tambayi jama'a da ke kusa da wurin. Ke bayan Allah ku leƙa min kan titin nan babu motar da take zuwa ko? Da Yawwa ya tambaya aka ce masa baba ai tun ɗazu babu mota. Mm. ce musu ai gara daina tambaya da kyau mm, don an ce ba a ganin motar ajali <laughs> kuma da haka ne da Hassan ta tome hikimar shi ta tambaya wallahi gaskiya ne sai dai ka ji karawo a daga ina ta fito ba a ganin motar ajali sai ya shiga kawai ya ji ta dauki sai dai ta sauke shi sai dai ta soke shi a tashar can mm, wallahi <laughs> Allah ya sa mu cika da iwani Amin Shi wannan dan guntun labari dai zan rufe maka da shi. Shi wannan mm. irin irin malalatan magidantan nan ne masu ce ladan a zai ban labari na cinin na ta dariya wai eh, eh, su su shi bai cefane ne sai matar shi mm. take yi sai ta yi. A kullum ya zo mm. gida ya ci abinci ta yi shi lafiya lau da daɗi shine sai ya zauna ya kwasa. To ran nan kawai ta yi abinci dai ashe tana nan tana ta kwafar shi tana kallon shi. Sai cewa ta sai ce kai ai matata. ai in san ki nake da na ci abincin nan kin irin wannan girki kawai in ji daɗi ya kama ni in ji na san ki mm, mm. ta ce hmm, musamman ma in na dafa da kuɗi na ba gaba ka cin abinci ka bani dubu goma nake ka Zai <laughs> loma ta koma sai mai da loma <laughs> ta ki haɗiwa wai gama dubu goma ake bin shi ne kai ta <laughs> gane to musamman ma in ni na dafa da kuɗi na bana dole ka ji kana so <laughs> Wato ya ji daɗi abinci saboda ta eh, sai da ta cika ta yi mai daɗi. Sai da ta cika ta yi mai daɗi wani wani yana ƙara santa. Ka ji daɗin mai. Mm. Eh to an kiwayen ta gani Shi ne yayi. <laughs> Sai wale bari bari in bar ga haka ka sake bari mu sarara daga cikin wannan. To to yayi kyau. Yawwa. <laughs> Mai sama sarki Allah, malamai akwai Allah, mu fara ya no hay. kishin kasa shi ba mai wasa mutane. Uba sai kaban budurwa gaskiya sai kaban mai yale.

madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya a na kuma fadace-fadace ba